A wai kaɗan da sanar da wannan sauyi sai ma ga jami'an tsaro cikin shirin kota kwana suna shawagi a wani yanayi mai kama da tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro yayin da a bangare guda kuma al'ummin jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da hare-haren boko haram ne fi shafa na bayyana ra'ayoyinsu game da wannan sauyi duk da cewa ya shafi ɗansu da da ke zama babban hafsan sojin ƙasar wato air chief marshal alex bade so yanzu da ya zo ya samu canji ya ya san tafiyan su din ba na gari bane dole ne ya samu canji to gashi an canji yanzu kuma ta da kace ga sojoji da sansu suna wucewa kana ganin canji ne ka ah malam ba sai na ka tambaye ni bai kai kuma ga canji ne dole ne ko ko kai ne a office in an samu canji ne dole mai ka tanka su zo da wuri ai to ga wanda to baba menene ra'ayinka dangane da canjin da shugaban kasa yayi ni eh, Isa Zailani Kulamba canjin da shugaban kasa yayi ni na yabi canjin nan da yayi don daga gani yanda sojoji suke fita daga barrack suna tafiya wuraren da ake wannan eh, abu su miyan wannan daga ganin su ma an tabbatar lalle wannan abun da gaske ne yanzu sunana Yusuf Usman Gire da gaskiya alhamdulillah abun duba wasu wannan sabbin shugabannin da suka karba wannan mulki da yanzu sabbin shugabanni ya zama musu darasi su rike abun bil haƙi da gaskiya kamar yadda shi Janar Muhammadu Buhari yake da gaskiya ya ɗibi mutane ba su wannan amana su rike amanar jama'a saboda a samu zaman lafiya a ƙasar nan Allah kuma ya taya su riƙo muna taya su. To ko me na haka tsaro kuma ke cewa game da wannan sauyin da aka samu General Salim Maina Memrabus da ke zama tsohon kwamandan rundunar sojin Najeriya ta uku na maganin akwai buƙatar shugaban ƙasa ne da ya ɗibar sabbin hafsoshin sojin wa'adi. Mutane kawai an ba su a shugabannin soja an ba su aiki an ba su agajin lokacin da ya kamata su tabbatar sun gama aikin ba. Wannan karan na kiran shugaban kasa kada ya yi wannan ya kamata shi shugaban kasa kai ma ya ba su lokacin da yake so ya tabbatar da cewa sun gama wannan aikin na haka da aikin soja shi haka baka aiki zai ta rana kaza a tabbata ka tabbata ka gama ba ka gama ba a zai zaba tambaye ka nisa ba kai ba saboda haka su kalli wasu bangarori kuma da su iya a maganin wannan rikicin musamman na boko haram ba tare da lalle su da aikin karfin soja ba a lokacin ya tafiya mutane suna ta mutuwa ta ana ta asarar jikiyoyi saboda ka su haɗa kai maza maza yanzu to sai dai kuma yayin da wannan ma ke faruwa wasu 'yan kasar na masu ra'ayin da a sake duba batun wasu sojojin da aka kora bisa rigin wasu laifuka da ke da nasaba da rikicin boko haram eh alal hakika gaskiya abun ya mana daɗi ya mana farin ciki kuma sai dai kuma na ƙara roƙon sabbin waɗannan mutanen su tabbatar da cewa ko waɗanda aka kore su ba bisa ka'ida ba a je a yi bincike da kyau a dawo da su domin idan akwai jami'an tsaro za a yi tsaro bil haƙƙi da gaskiya idan shugabanci ya samu. Fata dai shine Allah sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan sabon sauyin da aka yi Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.